ga mota nan sabo adhama ka je ka cirai ni wanda ya gurza maka gurza mai adhama na gode hawata dawo dan Allah dawo masoya maza dawo dawo hawa masoya ta yan mata na ta cewa wai in haƙura hawa ta bar guri na na cewa na so akewa haƙuri ba iya ba ciwon so zai kashe ni hawa ki daina kuka hawa ki daina kuka wai dan gana hawa ba zan yi iyawa Allah sarki hawa ta Allah sarki mata ta na sarki mata ta adama nawa adama na hawa na hawa kulu wai dan gana adama na hawa kulu Allah sarki hauwata na sarki hauwata ba zan dangana ba hawa dole in zaga da ke dan makiya in su gani su ja haushi eh, yoni Allah na zan mace kuka hawa